ina zai yi ya ce a pikop yana lissafa su ya ce da shi da shek ismail idris da malam ibrahim adamu mai shafi allah ya gafarta masa ga ɗansa yana jan baki yanzu anan ya ce da malam yusuf sambo da malam ibrahim bawa mai shinkafa da malam alasan sa'id ya ce a pikop suke tafiya wa'azi wannan ana gaya maka 78 kenan 78 79 har zuwa 80 ya ce wata rana za su tafi wa'azi a ancau a wajajen zaria mota sai ta lalace ba su karya ba haka suka sauka aka kira mai koko da kosai ta basu kowa ya sha manyan malaman kasan nan wanda ya ga wancan yanzu dan Allah ya masa fatahi yanzu yana hawa jin sai kai bakin ciki da shi za ka mutu da bakin cikinka kuma mu muna jin daɗi in muka ga sun sauka a jif ko ba mu jin daɗi wallahi ni dai ina jin daɗi ina jin daɗi in zo taro in ga shugaba balalau motoci sun kewaye shi jib gaba jib baya saboda arnan kasan nan ba sa so ina fata an fahimci wannan na jin daɗi in ga ana yi wa shugaba jiniya wiyi wiyi wiyi Allah na jin daɗi Allah ya ƙara masa lafiya baka farin ciki ka ga shugaban ka cikin izza malam ya sauka jama'a sun kewaye shi mutane na tafiya gaba da baya an sa shi a tsakiya idan arna suka gani gaban su na faduwa ba sa so saboda shekaru arba'in da suka gabata baya fastocin su ake musu irin wannan najeriya a najeriya sai ka ga malaman mu cikin kaskanci ba sutura ba motoci ba gidajen hawa suna kallon mu suna mana dariya ko ba haka bane yau Allah ya kama lokaci ga shugabannin mu duk abin da za a yi da su ake yi hmm? yanzu kana tsammanin aikin da shugaba Balalo ya a kwanakin baya na sintiri daga Nijar Najeriya kasashen nan suka zauna lafiya annan kasan nan sun so ne abinda anna suka so shine a barke da yaki tsakanin Nijar da arewacin Najeriya eh saboda mu shiga cikin tashin hankali shugaba ya ce ba zai yiwu ba da rayuwarmu da lafiyarmu shugaban kasa in ba za ku iya ba ku ba mu wuri da haka wallahi duk lokacin da aka nuno su a cikin jirgin nan malam suna suna bubbudawa sai in yi farin ciki in gode ma Allah su sauka cikin izza a sa musu red carpet malamin addini kai kuma kana nan zaka mutu da bakin cikinka wai baka son ka gansu a mota sun fi karfinka Allah kuwa Allah sun wuce sun wuce tunaninka Allah ya kara musu albarka ka ƙara musu jifa-jifai wani yana ce min wai wai yanzu da tsadan man nan ka dube yadda su shugaba suke zuwa wurin nan na ce ko kai ma dan ciki ne Allah a wa'azin baucin na wani wai tsadan man nan shugaba ya shiga da motoci filin wa'azi sama da mota ashirin Allah kuwa na barin ciki ina manna wani ya ce wai kai amma wannan tsadan man nan haka mutanen nan yawo na ce ba daga nan ma suke ba eh daga wani wuri suke daga nan suka dira wani wuri suka dira wani wuri daga nan suka zo nan eh da haka sai dai ka mutu da bakin cikin ka kuma mai ko ya kai miliyan sai sun sa a motocin su haka za mu gansu suna tafiya insha Allah mu nema musu taimakon Allah daga agajin Allah kar mu yi bakin ciki da su